This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin wato wannan shirin kuma barkanku da hantsi. To bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji yadda aka sake ɗaga da katunan zaɓe na dindindin a jihar Niger. Sannan kuma wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya dubi yadda a karo na hudu kenan General Muhammadu Buhari ke tsayawa takarar shugaba. Kada kuma a mance akwai shirin kallabi. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Salihu Garba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban moon ya naɗa Ismail Sheikh Ahmed na ƙasar Mauritania a matsayin sabon wakilinsa na musamman kuma shugaban yaƙi na gaggawa da cutar Ebola na majalisar. A cikin sanarwar da majalisar ta bara jiya Alhamis, Ahmed zai yi aiki kafada da kafada da wakili na musamman akan Ebola Dr. David nabaro. da kuma gwamnatocin yankin da kuma gwamnatocin yankin da cutar ta addaba. Mr. Sheikh Ahmed ya maye gurbin Anthony Bambur na kasar Amurka wanda zai koma New York a watan Janairun shekarar 2015. Babban sakataren ya yi wa Mr. Babbar godiya domin irin kwazo hazaƙa da hangen nesa da ya nuna lokacin da yake aikin da kuma yadda ya dukufa akan yakar cutar Ebola. jami'an najeriya sun tabbatar da fashewar bama-bamai biyu a tsakiyar birnin jos da ke jihar plateau da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 31 da kuma jikata wasu 25 mai magana da yawon hukumar da ke ba da agajin gaggawa yohana audu ya ce bama-baman sun fashe ne cikin mintuna kaɗan da juna a babbar kasuwar jos a gaban wani gidan abinci inda ake sayar da abinci irin na zamani bama-baman sun tashi ne daidai karfe shida da rabi na yamma jiya alhamis a wurin da ke kusa da inda bama-bamai biyu suka fashe watan mayu da ya gabata wanda suka halaka mutane 118 ana kyautar da zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kai hare-haren kamar yadda suka yi na watan mayu wata kungiyar da ke da alaka da alkada a yemen ta ɗauki alhakin jefa injin roka jiya alhamis a sansanin sojojin mayakan sama na da amurka ke amfani da shi jami'an gwamnatin yemen sun tabbatar da harin da aka kai a kan al'anad a yankin kudancin lahij mai magana da yawon ofishin jakadancin yemen a nan birnin washington dc ya ce babu asarar rayuka da aka samu a harin haka kuma hedkwatan tsaron amurka ta pentagon ta ce babu wani sojan amurka da harin ya rutsa da shi tun farko dai wannan makon alkaida ta yi ikirarin kai harin kunar bakin wake a sansanin sojojin yemen da ya hallaka bakwai cikinsu shugaban hukumar leƙen asiri ta amurka wato na cia wato john brennan ya kare yin amfani da wasu tsauraran dabaru yayin da suke yi wa 'yan ta'adda da ake kyautata zan su ne suka kai hari akan amurka a shekarar 2001 a wani taron 'yan jarida da ya yi a headquarter hukumar jiya alhamis john brennan ya ce dabarun sun yi tasiri domin kwalliya ta biya kudin sabulu an samu a, a bayanan da, da suka taimaka aka dakile yankurin sake kawo hare-hare a nan amurka dabarun sun kuma taimaka an, an kama 'yan ta'adda 'yan kungiyar alkaida sabili da haka ya yi watsi da rahoton da majalisar dokokin amurka ta gabatar cewa dabarun da aka yi amfani da su wai ba su yi amfani ba mr brennan ya yarda cewa wasu ma'aikatan hukumar sun wuce makaɗi da rawa wajen yin amfani da dabarun to amma ya yabawa a yawancin yunkurin da ma'aikatan hukumar suka yi a bayan hararen goma sha ɗaya ga watan Septemba a shekarar dubu biyu da ɗaya ƙarshen labarin duniya kenan. Labaran duniya kenan kuka gama je, Salihu Garba ya karanto. To za mu fara ne da wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina. kan batun wato ba da katin zaɓe. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta sake ɗage ranar fara aikin ba da katin zaɓe na dindindin a jihar Niger Dama dai hukumar ta aje ranar Juma'an nan ne sha biyu ga wannan wata da muke ciki domin fara bada katin zaben. Inda a yanzu hukumar ta ce ta sake sanya ranar sha tara zuwa ashirin da biyu ga wannan wata na Disamba domin gudanar da aikin Madaki Muhammad Wasi shine jami'in yada labarai na hukumar zaben mai kula da jihar Niger. ya bayyana dalilinsu na sake sanya wata rana domin fara ba da katin zaben. so wannan card reader din idan ka zo duk lokacin da mutum ya zo da card reader eh, wannan katinsa na dindindin a hannunsa sai a jefa kwato kamar miro yake sai a nuna wannan card reader din to duk wasu abubuwa daga gare ka daga hotonka sunanka shekarunka da shauransu duk za su fito har kuma da ban yatsanka yauwa kaga za su fito da kuma tana duwan nan abu ba me yasa kuke ta sa rana kuna dagewa ta mun da duwan nan abubuwan wato dai karashi dai ba a gama ba cikin ikon Allah kuma za a gama a wannan satin a kawo mana su to sai dai bisa ga dukkan alamu sake sanya lokacin bai wa al'ummar jihar daɗi ba rabaran Musa Dada shine shugaban kungiyar Kiristoci ta kan a jihar Niger bai yi ba dalilin ya na ce bai yi ba domin wannan lokaci lokaci ne wanda masu bi suna hidimomi ko shirye-shirye na buki na christmas kuma yawanci ku gane cewa mutane ba su a yin sallah a wamin christmas a wuraren da suke zama ita ma dai kungiyar izala mai wa'azin addinin musulunci a jihar niger ta ce lamarin fa na da ayar tambaya malam sanusi erana shine ya yi magana da yawun kungiyar to alhamdulillah gaskiya muna ganin wannan kamar wata makarkashiya ce ake yi domin a hana wasu 'yancinsu Malam Muhammad Awal da ke rike da matsayin shugaban kungiyar guragu masu fama da cutar polio a jihar Niger ya bayyana matsayinsu a kan wannan batu. Abin takaici ne, ɗage-ɗagen nan kaga yana iya haifar da manufofi iri-iri. Mu a ganinmu salo ne na a ci kuɗin gwamnati Duk da wannan ƙorafe-ƙorafe dai hukumar zaben ta ce jama'a su kwantar da hankalinsu kamar yadda madaki Muhammad Wasan ke cewa. Hakuri jama'a dai a haƙura. Dama yawanci in abubuwa suka faru hakan nan dole ne ka samu mutane suna ba ƙorafi. Muna dai ba da mutane haƙuri. Ko a kwanakin baya dai jam'iyyun siyasa musamman na adawa a jihar Niger sun koka game da yawan ɗage-ɗagen lokacin ba da katin zaben da hukumar ta INEC ke yi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha. Daga can arewa maso yammacin Najeriya kuma Murtala Faruk Sanyinna ya dubi yadda a karo na hudu kenan General Muhammadu Buhari ke tsayawa takarar shugaban ƙasa. a shekara ta 2003 ya tsaya takara ne a karkashin jam'iyyar ANPP tare da shugaba Olusegun Obasanjo na PDP wanda ya lashe zaben a shekara ta 2007 ma jam'iyyar ta ANPP ta sake tsayar da General Buhari inda ya fuskanci marigayi Umar Musa yaraduwa na PDP wanda shi ma ya yi nasara sai a shekara ta 2011 inda buhari ya kara da shugaba jonathan mai ci yanzu wanda aka bayyana shine ya lashe zaben a yanzu kuma janaral buhari ya sake samun tikitin tsayawa takarar a karkashin sabuwar jam'iyyar adawa ta apc inda a yanzu ma zai fafata ne da shugaba jonathan mai neman tazarci a karkashin jam'iyyar pdp a zaben shekara ta 2015 mai zuwa To ko yaya wannan fafatawar za ta kasance? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Shehu Salihu Muhammad na sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu fodiyo ta Sokoto. To kaga nan wurin nan muna iya lakar da cewa in an dubi zaben da aka yi a alif dubu biyu da goma sha daya dakatar da kusan Buhari ya samu karbuwa musamman a jihohin Arewa. To kuma yanzu ga dan karin abubuwan da ainihin suka canja misali kamar kasashen kudu da yawa yanzu sun karkata ga bangaren shi Buhari sabanin wancan lokacin abin da ya riga ya gudana. Yana da da hali gaskiya a ce dan kwashi zaben hakan nan amma dai babban muhimmin abu shine ya tabbata cewa 'yan najeriya suna da 'yanci su jefa ƙuri'a ga duk wanda suke so kana duk abin da sakamakon zaɓe ya wanzar to ya zan ya yi tasiri kuma ya yi aiki wannan shi ne zai sanya a samu dogewa ainihin da demokaradiyya da zaman lafiya da kuma ci gaba a wannan kasa. shuko ko Malam Nura Muhammad Koko na jami'ar ta Usman Danfodiyo mai sharhi ne akan al'amuran shugabanci da sha'anin mulki ya kuma yi hasashen yadda Najeriya za ta iya kasancewa bayan zaben na shekara ta 2015 mai zuwa. Mutane suna counting on antecedent na Buhari. To yiwuwa a samu canji ko kuma ba za a samu canji ba har yanzu babu wanda zai iya cewa with certainty but amma amfanin a samu irin su yanzu misali a shugabancin ƙasar nan za a ga ana rashin mutane masu qualities irin nashi kuma waɗanda ba wai babu su bane amma ba su da damar su kai ga waɗannan mukaman inda har za a iya ga a samu waɗannan changes da mutane ke bukata na ci gaba abin da ake kyauta zato shine idan Allah ya sa shi Buhari din ya kai to ana kyauta zato zai iya zakulo waɗannan mutanen da ke da waɗannan qualities din da ake tsammani tsammanin yake da su. To ko 'yan Najeriya suke kallon wannan zubin na siyasar kasar a yanzu? Sunana Abdullahi Mode. eh to ka san mulki Allah ke da shi amma bisa ga wanda ake tafiya yanzu in kai calculation kaga idan wanda kasar ga take ciki ko su yan kudu din da yan arewa suna son su so a haɗa kai inda za a taya wuri daya bisa ga a ce kudu ko kuma a ce wani ke saman mulki saboda yanzu Najeriya na ganin mun wuce nan sunana tukur jodi eh, to ga dukkan alamu ga yadda yanayin kasa yake ciki mutane an gaji gaskiya ana ganin ana fuskantar matsala su ba mamaki yan Allah ba ya ci Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya a gaida murtala. Kafin mu gabatar da kallabi a shakata da wannan waka ta marigayi mamman shata. Allah hayyau ni ce yi, ba ku samu canji na ba, balle in zaune. Wai haƙi sai zan huta in dai ɗan samu in sarara. Kwamalan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kyalkeci mai wawan kura dan yaro zaki mai tarin karfi dan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda da mutanen zazzau ga walaya da jasawa namu fillani yola sha ta shiga gwamben kai ne balle baucin ya kuhu sha ta hibar barnon ni sun san ni na san su sha ta ne kuma kaka eh shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani ku ‘ya'yana Allah kan ya yarda har yanzu ni ke ta ya yan gado na gani na na gagara abin nan gauna su ne na amsa sun yadda kodon don tilas Allah ka da dole ci komai ba ne ba buri ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni to to to ba malamai ba ne ba buri ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai kare ni

koko shi ba son samun sai ni da ubana samun ba ibilin nerori da gidaje ga mota ga mata tanda tanda ta rika nemo mai dan wani kai ga naka eh tana yiwu fara girka 'ya'yansu su rika samowa suna kawo masu koko su ba sa san samun sai shata da uban shata samun ha jibi-jibirin nerorin da ake bani da motoci da gidaje kuma ga shanu daji ga mata zudu-zudu suna ba kai ko gana kai homa saki saki da ɗan gwado. Allah ya ji kan sha ta ikon Allah. Masu sauraro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai a gyara zama a saurari kallabi. Jama'a Assalamu alaikum Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC ta sake dawo muku da shirin kallabi. Shirin da ke bayyana muku rawar da mata suka taka a fannonin al'umma daban-daban. A wannan karan, babbar bakuwar tamu ita ce mata tsohon shugaban ƙasar Najeriya marigayi Alhaji umaru Musa 'yar Aduwa, wato Hajiya Turai 'yar Aduwa, a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda ta fara da bayyana mana dalilin ta nan Amurka. Assalamu alaikum. Na zo ne akan gayyata wata ƙungiya ta mata waɗanda suke ƙoƙarin kawar da kansa mata na Afirka. Eh. To ni kuma a matsayina na kansa ambasadar ce, kuma sannan ina na ina da NGO wanda yake ƙoƙarin shi ma ya kawar da kansa a Najeriya da Afirka gaba ɗaya. Menene ita manufar wannan NGO ɗin? abin da muka lura mutane da yawa in suka eh. samu kansa sai sun baro najeriya sai sun taho kasashen um, waje neman maganin nan wasu kafin ma su samu biza akwai wahala waɗanda ke iyawa kenan eh. waɗanda ba za su iya ba kuma dai ba abinda za su yi sai dai kawai su rika hannu su rungumi kaddara saboda maganin kansa yana da tsada gwarai to shine sai muka yi saidin muka ce to maybe abin da ya kamata bari mu gani mu yi NGO wanda za mu gina asibitin wanda zai rinka treating kansa a Najeriya da afirka gaba daya shi asibitin a ina yake a nan cikin abuja yanzu yana aiki a notu yana aiki a yanzu dai muna ginin yawa mun gama ginin abin nan din mun yi shi based on kamar ngo ne eh. wanda to mun yi shi based on um, kamar humanitarian abin nan muka so mu yi daga baya mun gano cewa ba mu iya ranin asibiti kyauta haka ne kuma abin da muka yi um, da muka yi lancin project din mun samu pledges da yawa kin san halin yan Najeriya za a zo a ce na bada kaza na bada kaza amma at the end of the day ba za ka samu ba za ka samu abin ba alhamdulillah highest donor mu shine dangote eh. ya pledging 1 billion mun samu 500 amma still mm. muna bin shi mu samu sauran to yanzu ina aka tsaya da asibitin mun gama ginin asibitin muna neman partners ne yanzu mafarin abin da yasa na fara na zo kenan ina zan tattauna da wasu um, asibitoci mu eh. gani in za su iya zuwa mai partnerin da su su dauki asibitin su su su kawo staff su ranin asibitin um, asibitin za a biya amma mu shi mu shine sai mai subsidizing ma mutanen Najeriya waɗanda suka zo sai mu rage kuɗin waɗanda suke mm. iya biya za su biya wanda ba za su iya biya ba kuma sai mu cikin kuɗin da za mu samu na asibitin sai mu maido shi a asibitin sai su rinka cire ma mutanenmu suna ragewa masu um, kuɗin wanda kuma ba za su iya biya kwata-kwata ba to sai a yi masu kyauta to su wannan branch ɗin na amurka wannan reshen akwai wani tallafi da za su iya baku ko da suke baku? To yanzu abu magana da nake kenan. So far yanzu dai na samu wasu waɗanda muka yi magana amma ba mu gama ba. Eh. Saboda abin da muka tattauna sai na koma na yi magana da board of directors dinmu. Mun ga musu to gashi gashi gashi mun tattauna da su kuma whatever aka gama aka yi deciding then sai mu I come back mu sake discussing sai mu yi finalizing banda na America akwai other um, asibitoci da ke son mu da partnering da su eh. akwai Apollo na india su ma they are ready to come uh, see wannan abu na din akwai other um, institutions da yawa sai dai kawai muna neman mu ga the best wanda will be the best for us and kuma the best for su mutanen nigeria din. amma kuma still muna son masu mu maimakon su flying out of the country su zo nan a treating nasu to kin ga we have to mu tsaya tsakiya ba za mu ɗauki marasa kyau sosai ba kuma ba za mu dauki da hayas ba wanda za su sa kuɗi da yawa haka to madalla me za ki gaya mana dangane da zama matar shugaban ƙasar najeriya to alhamdulillahi zama matar shugaban ƙasar najeriya akwai wani abun da za ka ƙaru da shi akwai kuma abun da za ka ji ba daɗi da ma baka zama ba babban abun da bai da daɗi eh. shine za ki ga baki san haba baki san sauka ba wasu abun baki ma sani ba amma zaki ganshi a jarida ana ta zagin ki sai ki ji kai da ma na sani kawai da gidana na zanna amma kuma wani abun da ke zaki ga akwai mata waɗanda they need help eh. to in ba kuma kina in ba kina wajen ba ba za a iya taimaka masu ba saboda ba za ki iya akwai wasu abubuwan da dole sai an bi ta wajen ta wajen ki eh. a samu a taimaka masu sauraro a nan kuma za mu dakata da shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Turai 'yar aduwa da Mrs. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. zama Muna fatan za a gafarce mu yau ba za mu samu damar gabatar muku da shari ko kuma rahotannin wasu jaridan Hausa ba. Amma waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. Ga kaɗan daga cikin irin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. السلام عليكم تاسع هوك نوري امريكا من المدينة عن هذه امريكا في كبير نيجيريا من دون نوري نهار ايانا لما ينسوا انا كلا لا نوزا في اتهار جدا انسنا قونا قلا لنا قونا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسي بيسي في القساني سوى الله يداود عارف جيس الزادين اقسنا وان دا بنكي بسيوان وان دا بسيوان يعني وان دا بسيوان يعني وان دا بسيوان waɗanda da su su zaɓe ba sun je waɗanda sun kai yawa don Allah idan ba wata murha gare su akan wannan abubuwa idan ba shugaban kasa yake wa aiki ba suwa Allah shi tsoron Allah ya dawo da rijistar zaɓe kowa ya samu a ƙasar nan suwa Allah suwa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dawo da rijista ya gina su kan kauna Allah ina son manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dawo kowa ya rijistar zaɓe domin in bai mana sani idan ba shugaban kasa ke aiki ba idan ba jam'iyyar da ke aiki ba kasa ke aiki idan allah ya dawo da rijistar zaɓe kuma a samu domin wannan abin da ya mun tabbata siyarsa sosai ke kan wannan al'amari ya tashin zuciya gaskiya wannan al'amari sani idan bai dawo ba an tsari yin zaɓe da abin da ya faru a kasar nan shi ya nema assalamu alaikum sashen hausa na amurka Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Sani babban ranar mai kalgan na Niger ta Allah BOA Hausa. Ita nan da sako na da farfesa a tsahari ga. Don Allah wannan fage-fage da aka fara tun yanzu tun babu aje zaɓen ba fa. An fara a sa rana a ɗaya a sa rana don Allah in ya san ba iya aikin nan don Allah don zatin Allah shi gidi girman Allah shi haƙuri ya sassa. Ba za mu wala mun ci abin da ya mana can dubu biyu da ɗaya ba ya mana shi yanzu ba. gaskiya ba za mu yadda da wannan ba idan zai iya ya tsaya tsakanin shi da Allah ya yi idan kuma ya san bai iyawa mai magana amadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya a gaskiya harin bam da aka kai kasuwar Terminus a jihar a jihar Jos wanda ya sadi a halakan mutane da dama abin takaici ne da kuma Allah wa rai Allah ya ji kan mutanen da suka mutu waɗanda suka jikkata a wannan hari na fashewar bam a Jos Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa ta tashin bam a Jos da Tabo da Borno da ma arewacin Najeriya baki da Allah tona asirin masu aikata wannan aika-aika na dasa bam da masu ɗaukar nan masu kai su ga baki ɗaya. Na gode ni ne Amadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Assalamu alaikum sashen da Ina ba da gaisuwa ba da jajina da al'ummar jihar Jos da al'ummar tsarin najeriya ga daya irin wannan al'amari da ke faruwa hakika na tabbatar da wannan shugaban kasar najeriya ba shugaba ne na najeriya ga daya ba a shugaba ne na wani bangare domin mu taɓa jin an ce ga wani abu wanda ya fito da shi wanda ya bada a kan waɗannan al'ummar da suke kan matsaloli ko ya kai musu ziyara don tabbatar da wannan shugaban ƙasa idan mutum ba adalci zai ne ba suna da hannu ga wannan al'amari da ke faruwa a arewacin najeriya muna fatar wannan shugaban kasar irin halin da ya a najeriya allah ka kawar mana da shi ya rage mana wannan shugaban da bai da adalci wanda bai san daraja al'ummar najeriya ba hakika muna gani a kasashen duniya waɗanda shugabanni idan aka samu matsala a kasar su su mara ba ba aiki shi wannan ma neman taimako yake so ne wai neman wani shugabanci yake so wai har zai zo zai kanta idan ya zo kanta ne zai ce ma al'ummar najeriya na tabbatar da talakawan najeriya idan an ka samu ƙura ɗaya wanda aka haɗa majalis ke ba ku gaji da wannan al'amari da ke faruwa ba kaka sa wani ƙabilanci kaka sa wani addini da wannan al'amari a'a na sa ƙasan mu gaba domin kowane ɗan najeriya ina zuwa ya zauna inda yake so ya zauna saboda al'amuransa amma wannan shugaban ƙasa a shugaba ne mai adalci ba ba shugaba ne mai jin tsoron Allah ba assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana alhaji musa amerikan a cikin najeriya To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya naɗa Ismail Sheikh Ahmed na ƙasar Mauritania a matsayin sabon wakilinsa na musamman kuma shugaban yakin gaggawa da cutar Ebola na majalisar. Jami'an Najeriya sun tabbatar da fashewar bama biyu a tsakiyar birnin Jos da ke jihar Plateau da suka yi sandiyar mutuwar mutane 31 wasu kuma 25 suka jikata. Wata kungiya da ke da alaka da alkaida a Yemen ta ɗauki alhakin jefa injin roka jiya Alhamis a sansanin sojojin mayakan sama da Amurka ke amfani da shi. A jami'an gwamnatin Yemen sun tabbatar da harin da aka kai akan al'anad yankin kudancin Lahij. shugaban hukumar leƙen asiri ta amurka wato CIA john brennan ya kara yin amfani da wasu tsauraran dabaru yayin da suke yi wa 'yan ta'adda da ake kyautata zaton su ne suka yi harin kan amurka a shekarar 2001 Ma sauraro yanzu nan dai kusan karfe biyu da rabi na dare ne agogon Washington DC, kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. za ku ji wani sabon shirin ciki har da musulunci tushen rayuwa. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar auni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.